فبأي آلاء ربكما تكذبان to waɗanne daga cikin ni'imomin ubangijinku masu yawa kuke karyatawa ya ko taron mutane da aljanu